Majalisar Dokoki a Najeriya ta ce za ta daidaita duk wasu matakai na tabbatuwar cin gashin kan ƙananan hukumomi yadda za su wa tsangwamar gwamnonin jihohin ƙasar. Wannan dai shine ƙudurin shugabannin majalisun biyu ta dattawa da ta wakilai bayan sakamakon bayanan shari'ar da kotun koli ta bayar a Abuja. Sanata Goswill Ababio shine shugaban majalisar dattawa. All Nigeria now know that local government administration is an arm of government, meant for the grassroots, and their money should be for the grassroots. Uh, now we have to go back and think, uh, working with the, the parliament to see how we can ensure that there is real election at the local government levels. Akpabio ya ce kotun koli ta zartar da hukunci ya kuma rage wa majalisu su tabbatar da cin gashin kan ƙananan hukumomin bisa tsarin doka da ta ba wa kowane ɓangare huruminsa. Shi kuwa kakakin majalisar wakilai Tajudin Abbas cewa ya yi gaskiya ta zama dokin karfe a nasarar samo wa ƙananan hukumomin 'yancin tsayawa kan kafafunsu. Yau gashi Allah Ubangiji cikin ikonsa ya ba da dama da kafa wanda local government za su samu 'yancin kansu musamman abin da ya shafi harkan kuɗi kuɗaɗen su za zo daga gwamnatin tarayya so wannan abu ne wanda yake kowa na farin ciki kuma na da kyakkyawan yakini cewa ƙananan hukumomi daga yanzu za su samu makaman da suke bukata wato kuɗaɗe isassu da za su yi mutanen su aiki. Shugabannin sun ja kunnuwan gwamnonin jihohi da su tabbatar da bin umarnin kotun koli bisa tafarkin tsarin mulki da ya keɓe wa kowane ɓangare huruminsa. To ko ne wannan umarnin kotun koli zai haifar ga ɓangarorin da abin ya shafa? Ɗan majalisa daga jihar Bauchi a wani Abdu Gwalabe ya tsokaci. Yanzu dole majalisar da take ta ƙaramar hukuma, kansuloli na ƙaramar hukuma za su yi ƙarfi, za su yi mutunci, za su yi daraja. Duk karamin hukumar da shugabanta ya kasance mai almundahana ne azzalimi ne to kawunsulolin su za su tsige shi ba tare da sai sun wani gwamna ko wani mutanen gari ma sun shiga musu in suka shiga wani suka ce wani kana mana abu kaza kana mana ba ka mun same ka da laifi kaza mun tsige ka ya tafi kamar majalisa ne ta jiha kamar majalisa ne ta tarayya. Shi ma sanata mai wakiltar Borno ta Kudu Alin Dume ya jaddada cewa. Yanzu camomi na local government haki ya fada a kansu na abun da ya shafi tsaro ne abun da ya safi walwalan jama'a ne tun da duk dama abun da yake hana su su yi wani abu ko na a zo a gani to yanzu fa akwai lokacin gome da na san yanzu hannu da hannu kuɗin su kusan miliyan ɗari za su dinga samu to ya daɗe kuma wayansu su ko miliyan goma ba sa samu don sa a cicire a cicire a cicire a bar su da kuɗin wanda bai taka kara ya karya ba Tun da yanzu an ba su wannan daman to a gani a kasa kuma mutane su gane ko mutane su holding nasu responsible akan cewa yanzu ba da bane kada man yanzu yana muku ƙarya cewa ba kuɗi kuma a sa ido. Manazarta na ganin wannan hukunci zai magance kashi casa'in cikin ɗari na matsalolin da ake fama da su a ƙasar a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.